من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وعلى أصحاب الحسين وعلى أرواح التي حلل بساحته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام na farko muna maraba da mahadarta wannan haduwa mai albarka Eh, wadda babban hadafinta shine samar da tsari wanda addinin nan ya ɗoro a kansa mutum ya lura zai addinin nan bisa tsari yake tafiya komi komi za ka ga an tsara shi ne ko da ko ka ga mutane miliyoyi to bisa tsari yake tafiya al misalin ka dubi arfa taron arfa ai dai shine kamar taron da ya fi kowane to za ka ga mutane a tsare suke duk da yawan sun nan saboda kowa ya san me ya kamata ya yi kowa ya san abin da ya kamata ya yi Allah tana cewa wai za a fatu min arfati in kuka kwararo daga arfa to kwararan yadda ka san kwararan ruwa haka za ka ga mutane to amma ba ka ganin ana irin shigar gizagizai wani na gaba wani abu baya ko wannan wannan na tahowa wannan na tafiya ba za ka ga haka nan ba yadda Allah ya tsara haka wa idza afaqtum ibn in kuka kwarara ka ga kwarara ake in ka tsaya sai ka dauka in kana daga ne sai ka dauka kamar ruwa ne ke gudu yadda Allah ya sifanta shi kaga wannan tsari ne haka kuma idan juma'a ce duk hanyar da ka ruba tahowa ake ana fitowa ne ana tahowa ne ana tahowa ne in an tashi kuma za ka ga kuma tafiya ake tafiya ake ba shigagge zage zai ake ana karo da juna ba saboda komi bisa tsari yake haka in ka zo masallaci ana jam'i wanda suke sahun gaba da mai bi masa da sauran safafe ko mun yawan su ba wanda suka zo makar kuma za ka gansu gefe in aka sallame za ka ga sun tashi suna rama abin da aka tsere musu da shi saboda mu ba da wanda aka tsere mashi kutso sai ya zo sahun gaba ko ba lura ba yauwa komi bisa tsari aka tsara addinin kuma wannan shi ba addinin musulunci wato ainihin kyakkyawan mahanga da kyakkyawan karbuwa yake burgewa ma yana burge waɗanda ba musulmi ba saboda nizamin da ke cikin addini din haka in ka je wurin dawafi za ka duk mutane zagaye suke daga hagu kenan ko suna zagayawa zuwa dama hagu zuwa dama hagu zuwa dama wanda suka gama kuma suna nan safa da marwa kuma za ka ga su ma safa na tafiya masu marwa na dawowa ba da za a je ka ga wato an cakuɗe ana banke-banke ko ana ture-ture ko ana wasu abubuwa wanda bin nan za a ga cewa me yasa aka yi haka hatta ko da irin abun da ake samu a maka na irin tsotsoniyan nan da sauransu su mahukuntan ƙasan ne da ba su iya tsari ba kwakwalansu a rufe suke saboda kamar a rufe suke da duniya duniya al'umma sun ɗauka su kare suka san komi kuma ba su iya komi ba saboda haka sai su tsare-tsaren da mutane za su wahala inda suna da itisali da duniya ana tattaunawa da al'amari na al'amarin duniya ne ana haɗuwa ana tattaunawa wannan su ba da shawara wannan su ba da shawara sai ga abuwa su like to su kadai ke gaban kansu to shi sai abuwa su cuɗe masu sai ka ga an samu tutsotsoniya hawo su rasa rayukansu wurin irin jifa da sauran irin wayannan wurare din to tun da abin da muke yi addini ne kada wani ce mana muna bid'a ba bid'a muke yi ba tattaki ba bid'a bane sunna ce tattaki sunna ce muna da wato ainihin tushi mai makama domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da zai bar duniya ya yi mana wasiya da iyalan gidansa ya ce kuma mu riƙe su ya ce wa ƙauluhum ƙauli wa amurhum amri ko ba yi faɗa ba yawa abinda suka faɗa ni na faɗa in suka yi umarni ni ne umarni in suka yi aiki aikin sani kuma in nan halifofi nasa su ne wanda za su fassara ma mutane addini to sai zama na ranar arba'in da shahadan imam Hussein alaihi salatu wasalam ya yi daidai da ranar da imam Zainal abidina alaihi salam wanda shine Imamun wannan zamanin imamin wannan lokaci din eh, sun taho shi da iyalansa da danginsa da matan babansa da kannansa da 'yan uwa mutanen imami ma'asumi baya bida ba wani imami da ya kirkiri wani abu na ƙashin kansa babu da akwai yadda makiya ke nukura da wannan gidan suke jin haushin gidan annabi da sun caccaki gidan annabi da wannan bid'a din ko da ƙwara ɗaya ce domin su rusa ta amma ba sai dai a yi ƙagi ko a kirkiro musu ko a ce sun ce ko a ce sun yi a yi musu ƙarya amma dai ba aikace gashi da sahihiyar ruwaya cewa wannan bid'a ce wani imami ya yi babu to sannan ta fuskacin abin da ya shafi ah, sabon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi tabbas kamar da ya inganta cewa akwai wa ashabihi muntajabi ma'ana zababbun sahabbai wanda suka cika ma Allah alƙawari suka cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alƙawari suka yi tare da shi a lokacin rayuwarsa suka bi wasiyar da ya bari bayan tafiyarsa suka kasance tare da iyalan gidan annabi kamar da manzon Allah ya umarni akwai Jabir bin Abdullahi al-Ansari wanda ke tare da manzon Allah tsawon lokaci jabir madla ansari an san shine amsa kuwan manzan Allah ko shine hajjin bankwana yana rike da ragama ko lizami kenan raƙumi ne ke gare shi lizami ko ragama aka ala <laughs> yauwa gaishe ku aka ala shi kirke da akalan rakumar raƙumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai manzan Allah ya bada magana ya ce ya ku jama'a ayi kaza to shi Allah ba shi sauti sai ya daga sautin sa da karfi sai ya isa kowa da kowa an lura yi to wannan mutum mu a wurinmu muna ganin yana da wani sirri tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sanar wanda manzan Allah ya sanar da shi da ba ba kowa kile san wannan sirri din ba al misali ya taba ce mashi ya Jabir zaka ruski dana Muhammad wanda ake malakabi da albakir in ka ruske shi ka ce ina gaishe shi to haka kuma ya tsawon rayuwa Allah ke shi wannan lokacin kuma suka haɗu suna haɗuwa shi man brakin ya ce ya ce ina gaisuwan kakana da ya ce ka gaishe ni ya ce kakanka ya ce in gaishe ka ko ba lura ba to kaga ashe wannan yana da wata masaniya ta wani abu sai zama shi ma ranar wannan arba'in ɗin, shi ma kuma ya zo da shi da jama'ansa shi ma ya zo ya tunkaro makwancin imam hussein alaihi domin yin ziyara saboda ka sai suka haɗu a wajen da shi da babban yaron sa atiyatul aufi a nan suka haɗu aka suka yi wanka suka canza kaya suka ba mata kalma ya taka suka taka suka je suka yi ziyara suka aka yi koke-koke aka yi jaje aka yi ta'aziyya sannan daga nan aka wuce to saboda aka ta kowane bangare mu muna da hujja ta bangaren eh, sahabatul muntajabi zababbun sahabbai da suka cika ma Allah da annabi alƙawari, muna da madogara ta fuskacin imma alaihi musallam muna da madogara saboda haka abinda muke ba bid'a sunansa ba ta yiwa wani tambaya ce to ai abinda kuke din nan ai a garin kuke me zai hana ku ta karbala ku yi muna fata Allah kai mu Karbala dukkan mu muna so mu je Karbala zukatan mu duk suna Karbala amma ba mu da fikafikan tashi wanda Allah ya bashi fifike yana iya tashi yace wannan wannan muhimmin al'amari ne muhimmin al'amari ne wanda Allah bashi iko ya ji wanda bai samu iko ba kuma daga cikin falala da Allah ya yi ma malam a cikinmu a wannan harka hafizahullah shine cewa a nan ƙasan ne aka fara tattaki daga wani mahalli zuwa wani mahalli domin kwaikwayon abin da ya faru da su waɗannan bayan Allah sai kuma ya zama ya samu karbuwa yanzu duk duniya ta ɗauka ana yi ba a taɓa sanin wani mai kama da wannan ba sai wannan sannan kuma abin burgewa da ƙarfafa gwiwa da akwai wani soyan da suke suna muna tarayya a cikin biyayya ga ahlul bait alaihi salam tare da su amma su ba sa ganin wannan daidai ne daidai gwargwaron ilimin su abinda suka faɗa kenan to sai abin nan eh, eh, maraji'ai in aka ce marja'i ya ma wuce mujtahidi ai ko inda mujtahidi daban marja'i daban yawa dukkan marja'i mujtahidi ne amma ba dukkan mujtahidi bane marja'i marja'ut taqalid maraji'ut taqalid su suka fito suka yi bayani bayan an musu tambayoyi wasu ta da shubuhohi cewa ga sunan wasu wurare sun kirkiri wani abu kaza da sauransu sai suka sa su ma kai cewa ai wannan daidai ne ai ai wannan daidai ne yayi to shi kuma marja'i shi wakilin imamul hujja ne sahibul asr wa zaman arwahul lufila saboda haka wakilin sa ne abin da ya fada fata wanda ya fada daidai ne sai suka sa su ma kan cewa ai lalle wanda bai samu zuwa karbala ba yana iya tashi daga wata nukuda zuwa wata nukuda kamar wani misali aje wani ko wani masallacin juma'a ko wani wurin kabarin wani wali ko wani eh, wuri dai haka dai sha'air daidai inda yadda dai sawaka a taka aji kuma ana da in samun lada akan wannan to kaga ta kowane gefe mu ibada muke mu addini muke ta kowane gefe da fatan samun lada insha Allah ta'ala to muna fata Allah ta'ala ya sa a yi na bana a ƙare lafiya kamar kowace shekara mukan fuskanci barazanoni daban-daban mukan ba mu taɓa samun ma wata mushkila da ta zama mana eh, ba ta tashi sai dai da wani lokacin ba na san shekara ɗaya ko biyu ko uku da suka gaba shekara kamar biyu ko uku da suka wuce kamar ma ba za a yi mata take ba kamar kowa ma zai kama gaban ne an tuna kaman kowa zai kama gabansa wato kamar su makiya ko jahiliya suna da wani kulli wanda suka yi target cewa lokacin farkewa kenan daidai lokacin tattaki to lokacin farkewa kenan duk ma abin da za a yi shi wannan lokacin za a yi shi saboda haka da propaganda da yada jita-jita da raunana guyawu da barazana da waye da sauransu duk daidai wannan lokacin suke saboda me saboda lokacin tattaki da lokacin eh, mutaharin ashura mu kadai ne zunzurutun to wannan yawan da suke gani mai albarka to yana tsoratar da su duk da ko an ba su garantin cewa ba da ba da ashura ne za a kawo sauyi a kasar ba da maulidi ne za a kawo to amma shi shi maulidi a cikin gari muke yi tare da al'umma baki daya saboda suna ganin al'umman al'umman gari in al'umma ka shiga cikin al'umma ko al'umma ta shigo cikin mu sai ta haɗiye mu saboda haka sai mu zama yan kaɗan saboda ba su ganin wannan a matsayin barazana mutane suke kallo amma wannan mu kadai ne zunzuru mu mazan mu da matan mu da 'ya'yan mu wani na tsorata su sau da wani matakai za su ɗauka su kawo cikas ko su hana abin yiwuwa wanda kuma wannan babu shakka eh, mun fuskanci matsaloli daban-daban ban cika so in yi magana ba da na so zama wani ya rufe wannan jalsa ɗin ba ni ba domin galiban eh, kowa zai zo yi maganansa lafiya lau amma ni in na yi to kuma sai ta zama wani abu daban a wurin wasu amma a wurin wasu sai ta zama wani abu daban sai ta zama wani abu daban to mun sani cewa akwai su mahukunta wanda su suke aikin gaban kansu akwai kuma wanda suke masu ba tare da sun san su ne masu ba akwai maganganu daban-daban shi kansa cewa ka yi magana a murguda ko a fassara ta wata mahanga ko ta manufa eh, shi kansa malamin ana yi masa sai malami magana zai a dauke ta a bata wata fassara kawai mutum ya bata fassara da ya ga dama wanda suka je suka halarci ziyara na kwamitin tattaki eh, abuja sun ruwaito mana duk ba audio aka saki muka ji ba amma dai fiƙatu amintattun dukkansu amintattu ne to amma mun ji daga bakinsu amintattun cewa su malam sun yi bayanai eh, masu karfafa gwiwa da shajja'awa cewa na farko dai tattakin nan za a ci gaba ne saboda ibada ne addini ne mahukunta duk abin da za su yi su yi wannan ya rage wajensu duka za su yi harbi za su yi eh, tiyagar za su watsa mai za su yi oho wannan ya rage musu amma abin nan tanawa mahanga sai in ce to kuma amma kar a ba su kafa ko shi ma wannan malam ya faɗa kar mu ba su kafan su yi wannan din tunda akwai maganin cewa idan idan idan akwai yiwuwan wani abu ya faru ko ana ganin cewa kamar wani abu zai iya faruwa to ai kokari a san yadda za a yi sarrafa ita masira din ita wannan tafiya a san yadda za a sarrafa sun taho mun taho in akwai yadda za a kauce ma to sai a kauce ma saboda muhimmin abu shine a yi wannan masira ɗin ita ta shi tattakin shine muhimmi ko ba lura ba in ma a gari ne misali kamar zaria ko kano ko wani ya zama na sai an rarraba ita muzaharan wancan su yi nan wannan su yi nan wancan su yi nan wancan ma mushkila wannan daidai ne almuhimmu shine a yi idan muna cikin yi sai suka zo suka faɗo mana to Allah zai taimake mu wani alkawarin Allah ne idan muna cikin yin abun kuma ka ɗauki matakan da suka dace sai suka zo suka afka mana to Allah zai taimake mu to amma sai na ji wasu sun fassara abun a murguɗe kuma na tabbata ba ba su fahimta ba ne da gangan ne akwai wanda suka fassara cewa ah, za su tanadi mutane wanda za su yi ingejin ɗin jami'an tsaro ka wannan magana engaging fa wato mana za su tanadi mutanen da za su ɗauki hankalin jami'an tsaro ko su su tura masu jami'an tsaro wa'annan mutane din so sai a yi ta abin da ake yi da Allah haka mala ya faɗa to me yasa ya zama haka su wannan da ka tanada za ka tura ma jami'an tsaro su idan akwai ma'aikatan su dama a cikin wannan din fa ko kuma masu ganin cewa ya kamata wani abu ya faru shi kuma fa to wannan wannan fasaran wayansu ne wayansu kuma sai suka fasara cewa ai jini bai fi jini bare bai bare ba saboda haka tattakin bana sai an sai an kwama kuma koda jahiliya bata zo ba sai sun tsokano ta wannan mun ji da kunnan mu ko bata zo ba sai sun tsokano ta wannan wannan suna bin koyarwar malam ko gaban kansu suke ko ba ta zo ba sai sun tsokano ta wansu kuma suna cewa jini bai fi jini bare bai kare ba eh an sani jini bai fi jini bare bai fi jini ba ibada muke yi ibada kuma tana tattare da jarabawa in Allah ya nufi yayi jarabawa zai yi jarabawa ba sai ma ka je ka kirawo ta ba sai ta iske ka a gida jarabawa tana iske mutum a gida su su malam sun je sun tsokan wuta ne ko gida ta iske su gida ta zo ta iske su to kuma shi wannan tsokanowan ya saba ma ka'idan addini ya saba ma ka'idan addini idan kana so ka nuna jarumtaka kar kai jarumtaka da sabo Allah ce wala ta'atadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kar ku tsokana kar ku wuce gona da iri Allah baya son masu wuce gona da iri to idan ka je ka tsokano Allah ya kyale ka kuma ba ka yi ka nuna isa ka nuna jaruntaka amma mene kuma lokaci guda sabo kai saboda ka keta umarnin Allah ka ma keta umarnin jagoran ai um, jagoran abin da ya dora ma kai shine daidai da wannan ayan wala atadu. ko ba lura ba shine daidai da abin da ayan take karantarwa wala atadu. ba wani mutum da ke cikin harkar nan wanda ya fahimce ta ya santa wanda yake da garantin rayuwarsa a ido inda yake daga lokacin da ka karba kiran nan na malam ka yanke kanka hukuncin kisa sai ka saurari lokaci da rana sai kuma Allah ya tsirtar da kai da koyanka da wani ne naka duk bai da kai ɗabi'an bara'a kenan wanda shi ɗabi'an bara'a da wala in ka ga ba a kawar da kai ba lokacin ka ne bai yi ba in ka ga su duk abin da za su yi amma Allah ta'ala yana taka musu burki to ballantana ma su kansu mahukuntan suna da program nasu na kashin kansu da zo ke ganin wani wata wasiƙa ko godadiyar wasiƙa zuwa ga 'yan shiya ne ko mm. zuwa ga 'yan shiya cewa ko wani mutum wai sunan shi wai shi alhaji wai alhaji sunan shi da ko alhaji wa ne ne ko alhaji shedan yin shedan na zuwa haji wai yana yana bin daba-daba ta wayan 'yan ta'adda din yana abin nan ɗinsu eh, kokarin jawo su tare da shi domin a ɗauka a taimaka a ɗaukar masa fansan an kashe masa iyayensa wasu da ubansa a gyalle su zaria 2015 lokacin da aka yi waƙiya an kashe masu uwa da basu wadaka yana bukatan a taimaka mashi ya ce ba so yake a kidnapping ba ko a kisa ba so yake a kama mutane a tsare ba so yake a ɗaukar masa fansa wurin gwamnati shi dan shi'a ne ya ce shi dan shi'a ne an kashe masa uwa da uba a zaria saboda haka yanzu wurin gwamnati za a ɗauka masa fansa za a karya gadodi za a kai har-har barukun sukin soja da na 'yan sanda da sauransu da sauransu to wannan ya wato ta je ta dawo eh, wannan yi ne ta je ta dawo ba abin da mahukunta ke so illa su ga an ɗauki makami ba abin da suke bukata illa wannan lokacin da aka yi waƙi an kudus 2014 kenan ko lokacin da aka yi waƙi an kudus ah, juma'a ne to sati mai dawowa kamar tun wajen talata ko laraba suka fara shirye-shiryen kai har-har a barukokin soja da na 'yan sanda domin su makala ma cewa ana ɗauka fansa ana ɗauka fansa abin da aka yi a zariya a wannan lokacin in ban manta ba akwai wata almizan da aka rubuta a wannan juma'an ta wannan satin farko wata ɗauko wannan mummunan shirin nasu in aka neme ta za a samu 2014 uh, kenan na wanda aka yi waƙen kudus sai ga shi rahoton ya shiga hannu har ma ita jaridan ta samu ita almizan ta samu wannan rahoton har ta buga a shafinta na gaba wanda wannan buga wannan abun to shi ya gaza wannan program din nasu suka tarbi shekara mai zuwa suka afka ma abin nan lokacin farkon maulidi wanda abin da ya faru ya faru a 2015 suka aje wancan suka tarbi wannan da tun wancan lokacin suka so suka so su yi har yanzu kuma wannan ma shirin ya yi kama da irin wannan ko ba komi wannan gwamnatin da ta je ta karɓo kwangilan kashe mutane musamman malam da almajiransa eh, ruwa ya ƙare wa ɗan kada shekaru takwas sun ƙare ba dai mulki ba ne to ya zo ƙarshe ina jin ma ya kai wata takwas yanzu saura takwas ko shekara ta takwas ta ƙare saura wata takwas to wata takwas kamar kwana takwas ga su can ma sun ƙare ba su haƙaƙar da abin da suke so ba ba su samar da abin da suke so ba to yanzu ya za su shi na ƙarshe daga wannan shi kenan Allah aƙalla sun dama iyayen gidansu cewa sun yi wani hoɓasa to kaga komai za su iya ƙirƙirowa wanda za su to wannan mai wasiƙa eh, tun da mun dai ga wasiƙa ne na yawo haka ne ba haka ba ne amma dai magana ba ta yankanta sai dai ko a ƙara ko a rage magana musamman abin da ya shafi jami'in tsaro ba ina tsorata mutane ba ne ba kuma ina karya mana goyawu ba ne an lura yi amma dai man hazara kaman bashara wanda ya tsoratar da kai kaman ya faranta maka rai in ya ce maka in ka je daidai mahaɗa ka za yan fashi na nan ai wannan ba tsorata kai yi ba taimakon ka yi ko ba ka bane da wato musan da irin wayannan abubuwa din ta yadda muka fita a matsayin masu ibada masu addini ya zama mun fara hakanan mun kammala hakanan in jarabawa ta zo kuma allah ya taimake mai ba mu haƙuri da juriya in kuma ta zo ba shi kenan mai addu'a mu shafa mu ta dama ba mun fita muna neman ta zo din ba ne, ba mun fita neman ta ba ne. ita ke iske mu duk inda muka ruwa ita ke biye da mu ba mu ba muna neman ta ba ne, ita ke iske mu ko ba lura ba komi yana da lokacinsa komi yana da lokacinsa akwai za ka ga kaman ah, kasashen kamar iraki ah, iran kuwai da sauransu duk mabiya ahal bai tare masara za ga duk wasu ɗawainiya da hidimomi duk su suke makansu tare da gudunmuwa da goyon bayan gwamnatocin yankunansu amma muna abin ba haka yake ba muna abin ba haka yake ba mu gwamnatin yanzu ita ke kashe mu ita ke kashe talakawanta su kuma mutanen tun da farfaganda ta yi masu tasiri mutanenmu suna ɗauka farfaganda maimakon mutum ya sa hankali ya ga cewa to menene daidai ne ba daidai ba sai ya ɗauki farfaganda to sai suna ɗaukan farfaganda ta yi masu tasiri sai suna ganin cewa tun da gwamnati ba ta son mu su ma mu ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin abin da yake cewa umirtu bil mudarati kama umirtu bi iqamati salah an umarce ni da mudarati mudarati shine lallashin mutane tarairayan mutane tarairaya wanda kake tarairaya kake bukatan ya zo tare da kai ko ya zo ya taimaka maka ko ya zo ku yi tare ya kamata ka jawo masa abin da zai kore shi da abin da mu muke fama da shi kenan wawayen cikinmu su suna yin abin da ke koran mutane ne ba abin da yake kawo mutane ba mun yadda akwai wawaye cikinmu to wawayen cikinmu suna kora ne ba suna kira ba ne saddu an sabilillahi suke yi wawayen cikinmu na koran mutane ne amma manzo Allah cewa umirtu bil mudarati an umurce ni in rika tarairayen mutane in rika lallashin su kamar yadda aka umurce ni da tsayi da sallah kama umirtu bi iqamati sala wato ma'ana wajibi ne ma'ana tarairayen mutane da ji da su wajibi ne kuma dole sai an haƙuri da wautan masu wauta wawayen da suka yi annabi wauta daga baya sun zo sun yi nadama sun jona an tafi tare da su ka ɗauka da suka yi wautan sai aka yi masu irin abin da suka yi misali mai kake tsammani kenan an kore sun tafi domin abin da ke faruwa da mu kenan wato muna fama da matsala waje muna fama da matsala cikin gida waje ita jahiliya tana nan kan bakanta ba abin da ta canza ba abin da ta canza in ka ga wani abu ta kasa ta ya faskare ta yi to Allah ya hana ta yi kama ta burki wanda kuma shine gatan da Allah yake mana kullum zaka ga shi digi digi kamar hadari ya taso sai ya koma sakwat ya holo ko hadarin ka aka hadarin kaka digi digi sakwat to kuma wawayen cikinmu to su kuma suna ba da kafa suna ba da dama ko ba lura ba so ya kamata ya zama muna da iltizami da nizami abinda su su malam kullu suke cewa shine a zama bisa nizami ake tafiya wannan magana ba san iyakar yadda malam ya faɗe ta ba wurare daban-daban cewa zama muna da nizami hatta in wani ya zo da wani abu to za mu iya gane wannan wane ne in wani ya zo mana wanda shi baya bin nizami ko bai san nizamin mu ba to za mu iya fahimtar shi saboda mu akan nizami muke tafiya mu akan nizami muke tafiya nam ana bukatan jarumai ana bukatan dakaru ana bukatan masu jajircewa ana bukatan masu eh, waɗanda wato ainihin allah zai amfani da su makiya su birgita su runtuma ko ba ba wannan ana bukatar su kowace tafiya a kowane lokaci amma ya zama wannan abun wannan jarumtaka din bisa ka'idar addini ba bisa wauta ba allurai jahiliyar nan za ta gushe insha Allah domin ko ba komai da kanta ma za ta mutu ba lalle sai gwagwarmayar addini ba ciwon ta da ke tattare da ita shi zai kashe ta to a lokacin da ciwon ta yi mata yawa za ta mutu to sai zama kuma akwai wani abu da aka rene shi aka tarairaye shi ya kai wani ya balaga ya zama ya kai mustawan da zai iya cafar al'amura ya tafiye da su sai zama gashi na an gan shi yawon su ba sai a yi abin nan mm, mm, mm, ake cewa eh, mu taru mu faɗi tare ne ko benin eh, aiwon guduma <laughs> rungumanni mu faɗi yauwa eh, kada zama rungumanni mu faɗi kada zama rungumanni mu faɗi su suna kokarin su rauna namu muna kokarin mu ba su dama su ƙara raura namu ba daidai ba ne ba kuskure ne kuma rashin fahimta ne na'am na san eh, ban cika son in kare kaina ko in ce ni kaza ni kaza da sauransu sai mutane da yawa in aka yi magana musamman ni in yi magana to sai ta zama yanzu wannan magana yau to yanzu ita ce kasuwar social media ba sa aiki ba <laughs> to amma mu yi baka mu adalci mu zama masu adalci mun sifai kusan shekara arba'in muna harkar nan malam ko kiɗi da rawa ake iya aka koya mana mun iya wani abu ciki hmm? ko kiɗi da rawa ake koya mana shekara arba'in malam mun iya wani abu ciki ba mu ce mun iya komi da komi don ba mu ne malam din ba amma dai mun iya wani abu kuma kamar yadda malam mutar sahabi Allah gaggauta bayanansa yake cewa ko kama kura malam ya koya mana to mun isa mu kamo dan kure kila ma har da kuren ma mu kamo shi ta sai kai magana sai wani wani wani wani yaro bisa tafin hannunka aka kai ka daura auren shi kai ka daura auren uwarsa da ubansa ko kuma ka ci goron auren uwarsa daura auren uwarsa ko ka je kai waliman wurin uwansa da ubansa yanzu yana ganin baka iya ba baka iya baka masan inda aka sa gaba ba akwai adalci cikin wannan ba adalci ba adalci to amma mu mun ga mun harbo jirgin ah, mun harbo jirgin ah, mun harbo jirgin mun halbo jirgin ba wani mujaddadi ba wani bawan Allah muslihi face yana da hawariyi Allah ya ce duk wani annabi yana da hawariyawa ko ba lura ba duk wani annabi yana da hawariyawa ma'anar hawariyawa shine zababbu na kurkusa masu fahimta waɗanda su ne eh, idanun sauran jama'a ba wani annabi face yana da su ba wani mujaddadi face yana da su amma abin da ake so nan a ce shi malam baya da wasu wanda suka san abin da ake shi kadai ne in baya nan kuma shikenan ba kowa kuma kaga harka ta zo karshe to shine hadafin kenan hadafin kenan jan aka nufa abin da ake yaso a samar kenan shi yasa sai a koya mutane rena kowa kowa ba bakin komai yake ba duk abin da ya faɗa ba daidai bane ko da kawo daidan ne to ba daidai ba ne saboda taket din shi ne shi malami shi ne taket din sai zama bai da hannun da ke dafa masa bai da wanda ya san abin da ake bai da wanda ya san daidai shi kenan tunda ba dukkan mu ba dawoma za mu yi ba radda ta Allah ta kasance to shi kenan yanzu mu harka ta kama gauta kowa ma ya kama gabansa tunda ba wanda ake saurari ba wanda ake kimanta ba wanda ake ganin ya iya ko ya sani ko ba ka bane to shine target din wallahi tallahi shine target din wannan kuma aikin makiya ne su ake mawa don suke da wannan hadafin ba wani dan harkan da ke da wannan hadafin to amma sun dauki ma'aikata cikin mu da yawa wasu na yi sun sani wasu na yi ba sani ba to shi kin sha ta dubu na faɗa duk abin da za a faɗa a faɗa ita ce gaskiyar an so ko an ki yanzu da muka ce mm, wata shekara da muka yi magana akan tattaki yankin na fa da wani yankin da nake magana wani ba da kowa da kowa nake magana da wannan yankin nake magana yan uwa na wannan yankin da su nake magana an ke cewa daidai lokacin da ke cewa kun ga eh, akwai yiwuwan ya zama mutane ma ba su iya cire shukokinsu a gonaki ba sai a cikin mazhabin ahal baiti gasabu kwace ka kwace ma mutum fili ko ƙasa ko gona ko sallah kai bata yi ba sai ka bi ta gona mutum ka tattake masa shuka wace lada ka samu to wai duka a yi da wannan tsoro ne kawai wannan kai a la'akari da shi a je a yi zunubin a yi ta zunubi inda an nuna jarunta hotuna sun ɗauka duniya ta gani ya yi. don Allah bai karba kuma fa ya zama aikin mene ya zama na baban giwa in so a tattake shukokin a yi wasu ya zama wani kama ya yi kama da gasabu ashe kaga dole mu san ina za mu ko da haka hanya muka yi magana akan hanya cewa hanya mushtaraka ce tsakaninmu da sauran al'umma muna tarayya ne akan hanya tsakanin ba hanya ba ta mu bace mu kadai ta mu ce mu da al'umma suna da haƙi muna da haƙi shi yasa kullum mukan la'akari da haƙoƙin wasu ko mu bi gefen titi ko mu bi shoulder ko ma wani abu mai kama da haka sannan muna da ma'aikata da suke dan duddubawa kuma suna ba da hannu suna tsaye da wannan suna saboda abuwa su samu su yi wani babban bawan Allah yana tafiya almajiransa na biye da shi ɗu sai kau ga kari ya taho daga abin yana tahowa sai wani daga masa hannu ya ce a kyale shi duk ta mu ce ta ishe mu dumo bayan Allah ne kuma hanya ta ishe mu shi ba yana da sai aka kiliya kare ya wuce nan mutane suka wuce nan wannan ya saba ma shari'a da hankali ba da wannan ne aka fake aka ce an tara hanya ba aka kashe sama da mutum dubu to shine kuma ake so a maimaita ba wanda baya bukatan shahada ba wanda bai shirya ya zama shahidi ba ba wanda ba ya sai da rayuwansa ba ne a wannan tafarki din amma abin yana zuwa ne ko ba lura ba to wasu na ganin cewa tun da mu mun yi bara'a to mu cike hanya mu yi yadda muka ga dama ai mu bara'a muka yi saboda haka mun fi karfin kowa da komi don Allah ya sallada maka makiyanka fa kuma walau sha Allahu la sallatahum alaikum ko ba ka Allah ta'ala ce ba in Allah ya ga dama sai ya dora su akan ku ko mun karfin ku da yawan ku sai Allah ya dora makiyan ku akan ku walau sha Allahu sallatahum alaikum ba abu ne na dukan kirji ba in Allah ya ga dama sai sallada makiyanku akan walau sha Allah sallatahum alaikum ya dora ku in kuma bai so ba huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum bi badr makkata ko min ba'da an azfarkum Allahu alayhim ko da kuka ga su afka muku ba Allah ne ya rike hannunsu ya rike naku ya rike nasu Allah ne ke rike hannaye Allah ne ke ke jarabawa da mashi'an Allah sai ya sallada makiya yan kadan sai su gallabe masu yawa in kuma ya tashi ba da nasara kan mafi ajin kalilacin galabat ba'atan kathira sai kawai kuma ya kaɗan al'umma sai ta wargaza mai kaifi ta rinjaye ta da izinin Allah duka Allah ne ke yi amma ana mamakin ban sani ba a yi haƙuri da wannan kalmar da Allah jahilci ne ya gallabi yan uwa yan uwa na da jahilci ne an jahilci addinin nan ne wai akwai jahilcin ko to lalle akwai amma ba kowa bane jahila jahilan suna nan jahilci ya yi ma mutane yawa sun jahilci addinin nan da yadda ake dabbaka addini da yadda ake gudanar da yadda ake kira zuwa ga addinin nan da yawa mutane gaskiya sun jahilci wannan ai hakuri da wannan kalma amma gaskiya kenan saboda ka sai mutum yana addini wai ya burge wani wai yana addini ya burge wai burgewa wai ya burge saboda haka shi yanzu jarumi ne yana burga yake yi wa ka burge Allah hankorinka ka burge Allah ko a burge Allah ne ba ka burge mutum ba to wannan shi ne irin wannan maganan ce mai ɗaci barin barta haka nan insha Allahu sai na ji raddi <laughs> zai na ji radde raddi na rududu eh zai na ji radde raddi ina nan bisa halina ba tuba nake ba ina nan ban tuba ba ina nan yadda yadda aka zanni ina nan ba kuma zan yi ra'ayin wani ba ba zan yi ra'ayin wani ba da yadda wani ke gadda wani ra'ayinsa ina nan kan koyarwa malam da abin da na fahimta daga koyarwarsa ba zan yi ra'ayin wani in burge wani ba ko kuma wani ya ce ban kyauta ba ko na kyauta ko shi ya sani ana tafi da mutane ana tafi da mutane da mutuncinsu da rayuwarsu da jinanansu da dukiyoyinsu duk sun sallama sannan a ci amana su cin amana ne wannan wani abin cin amana cin amanan mutane ne kai wani abin kuma cin amanan malam ne malam yana so a kira masa mutane ne kai kana taimaka wurin koran mutane kai kana koran mutane ne ana bukata a ƙara kira mutane su ga kyawun ɗabi'u su ga dakewa su ga juriya su ga haƙuri su ga abin makarimar akhlaq kai kuma ɗabi'unka suna koran mutane maganganunka tasarrufat ɗinka suna koran al'umma ne kuma kana ganin wai shine wai wannan abun wai shine daidai kuma wai ba shi aka yi ba wai ba daidai ba ƙarya kake yi baka fahimta ba ba daidai bane ba daidai bane addini ba ra'ayi bane addini ba wasa bane addini ba ba burga bane addini ibada ce da Allah madaukin sarki akewa kuma shi ake fatan ya bada lada zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahamastun fi sabilillah illa kutiba lahum bi amalin salih ba za su samu kishi ko yunwa ko gajiya ko barci ko menene suka samu a hanya face sai Allah rubuta masa lada saboda haka motsin da kai da kawo mu duka bisa bisa mizani yake yana tafiya bisa lada ne muna fata Allah samu dace Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ta'ala ya kara musu malar lafiya da iyalinsu Allah ta'ala ya inganta lafiyarsu ya gawo mana mafita baki daya kawo malam mafita a cikin wani hali da ka samu kai a ciki Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya Allah kai mu lokacin da za mu ga kamar da muke gani wasu wurare je na ga na ga wasu yara matasa suna tsaye kan hanyar dogo hanyar jirgin kasa jirgin kasa ya taho kawai suka tsaye da jirgin kasa mai jirgin kasan ya tsaya suka kai masa tallafi na saboda masu ziyara ne za su cikin jirgin kasa aka kai masu dan abun masau naga kuma yan sanda na taimakon mutane naga kuma sojoji na shushaye suna goge takalmin mutane sojoji da lambobin su na zan zaune suna goge suna goge takalmin masu ziyara mu kona mu sai dai su kashe mu malamai da limamai waɗanda suka karɓa sunansu mashahure suna kan hanya suna mutane hidima suna taimaka ma mutane ko sai dai a kashe mu to abin takaicin shine wani lokaci sai mu ba da dama shi ne wannan shine mai ciwon idan kana cikin sha'aninka ne sai aka zo aka faɗa maka sai Allah ya taimake ka sai ka maka mafita sai ka samu tausayin sauran mutane amma in ya zama kai zaka da kafa sai mutane su ce ala ƙara kai ka ja kanka ko ba kai ke faruwa ba akwai wani inda muka je muka je muka yi na jin ko zahara ce shi ma kamar tattakin ne aka kai aka kawo aka nace aka yi abin da aka yi abin da ya faru mutanen gari suka kawo mutane suna ba jami'an tsaro mutanen gari suka kawo mutane suna ba da mutanen gari akwai kuma wani garin da shi ma aka yi irin wannan abin nan mutanen garin suka taimaka ma 'yan sanda suka fito da gorori da wukaki a kan yanguwa da Allah akwai hikima nan wurin wurin tafiyar da kai ka san akwai akwai kurakurai da yawa da aka yi mutanen da kake kira su su taimake ka su suke taimako maka yanka akan ka ina hikima take anan ba hikima ko ma ba ilimi ko kuma da ganga da Allah amin insha Allah wa sallallahu ala Muhammadu wa ali tayyibin at Allahumma salli ala Muhammad